Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar gobarar daji a tsibirin tenerife na kasar spain da ta tilastawa wa dubban mutane ficewa daga gidajensu ta ci gaba da gagara a yau lahadi duk kuwa da ci gaban da aka samu na yanayi a cikin dare harsunan wuta sun haskaka sararin samaniya da gajiya asabar zuwa yau lahadi akan tsaunin da ke kusa da wuraren da jama'a suke zaune yayin da hayaki mai kauri kuma ya turnike sama da yammacin jiya asabar hukumar bada agajin gaggawa ta ce gobarar tana shafuwar garuruwa goma a halin yanzu duk da cewa an kwashe goma sha ɗaya daga cikinsu domin kariya babu wasu manyan wuraren yawon bude ido da lamarin ya shafa to sai dai wutar ta mamaye fili sama da hekta dubu takwas wato kadada dubu ashirin tare da kewayen kilomita saba'in inda kuma ta bazu daga kadada dubu biyar da kewayen kilomita hamsin a safiyar jiya asabar hukumomin yankin sun ce an kwashe sama da mutane dubu sha biyu tare da sake duba kiyasin da suka yi na wucin gadi na dubu a can baya yanayi ya kyautatu fiye da yadda ake tsammani a cikin dare a cewar hukumar kashe gobara ta tenerife a yau lahadi a kan shafin x wanda aka fi sani da twitter shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hambarar da zababben shugaban kasar jamhuriyar niger ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku to sai dai janar abdulrahman ciani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba a yayin da yake jawabi a gidan talabijin na kasar a daren jiya asabar amma dai ya ce za a cimma matsayar shirin miƙa mulki nan da kwanaki talatin a wani taron tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin za ta shirya bayan ganawarsa ta farko da tawagar kungiyar kasashen ecowas da ke neman sasanta matsalar ciyani ya ce na gamsu cewa za mu yi aiki tare domin samar da maslaha akan waɗannan rikice-rikice domin amfanin kowa da kowa ayarin na ecowas ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar sun kuma gana da hanɓararren shugaban ƙasar muhammad bazoum a ranar goma ga watan nan na agusta ƙungiyar ecowas ta ba da umarnin kafa rundunar ko ta kwana domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a nijar. a ranar juma'a kuma kwamishinan ecowas din na sha'anin siyasa zaman lafiya da tsaro abdulfatah musa ya ce kasashe goma sha ɗaya daga cikin kasashe goma sha biyar na kungiyar sun amince su ba da sojoji domin matakin na soji yana mai cewa kuma tuni da suka shirya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. tun ina yarinya uwata ta rasu da shekara tara uwata ta rasu ina da yar shekara goma sha uku kakata da take rike ta rasu banda haka sai kannun uwata maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kan kabe yake ta kan shi yake suka bar ni dai na yi dai rayuwa wadda ban shi daɗin ta ba kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Yanzu dai za a iya cewa burin mata na ƙara samun madafun iko a Najeriya na ƙara cika tare da ba mata shida ministoci da suka hada da ƙaramin ministan babban birnin tarayya Abuja da kuma ta ayyukan 'yan sanda. Bayan rantsar da su mako mai zuwa za mu haska fitila kan wannan ci gaba da kuma shata ajanda ga mata ministocin. Yau kuma. Kallabinmu ta mako wata matashiya ce da ta fuskanci ƙalubalen rayuwa, amma ta yi karatun ta natsu ta zama abin koyi da taimakawa al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma, shirin zai haska fitila kan wata sabuwar cuta da ta bulla a jihar Niger, Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. hira da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan wata matsala da ake fuskanta a gidaje da dama da ke da mata fiye da guda da kuma 'ya'ya 'yan uba. Inda sau da dama iyaye mata ke cusa kishi tsakanin 'ya'yansu su tashi suna zaman wuta da auduga. To ko menene sanadin wannan rayuwa kuma ta yaya za a iya shawo kanta? Tambayar kenan da wannan shiri ya yi wa bakuwar mu ta mako. Sunana Fatima Musa Magaji, da farko dai a zan ce akwai abin da ake kira rashin adalci rashin adalcin nan kuma na san jama'a suna so in ce ko rashin adalci mai gida to ni a nawa tunani ba rashin adalci mai gida ba ne rashin adalci wa kai wato rashin yi wa kanka adalci a matsayin ka na dan adam kai kanka alamai kullum suna faɗin ake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka to shin irin wannan zama da muke muna so mu ɗauɗin mu abin da muke so wa kanmu sai mun yi accepting cewa mu ne ake yi wa alfarma ba shi na mijin ba idan kika duba shi a wajen sama ɗawainiya ne a kansa saboda ka aje mace fiye da ɗaya kin ga dole cin in ɗaya ne yanzu kin ga ya ƙaru in ya'ya hudu gare ka wancan ma tana da ya ƙaru to amma mu a matsayin mu na mata mu ne ake ma wannan taimakon saboda menene kina da me yi miki kina da me kula da ke sannan kina da jigo kina da katanga da zai tsaya miki da ke da 'ya'yanki to amma menene matsalar sai muka ki mu yi accepting uwa da abokan arziki za su zo miki randa za a zo da amarya a nuna miki ana tare da ke a baki wannan kwarin gwiwan da sauransu saboda menene an san da ciwo da zafi to amma abin da ake shine mu yi haƙuri and we should let go wata kuma a ta rinka yi kenan wacce aka auro ta zai kuma sai ki tarar ita ma ta zo da nata wannan perception in cewa ai ni ma idan na zo ba kyale ta zan yi ba a'a ita ma ai ba son ta yake bai aure ne maimako a'a mu dau kuka cewa kaddara ce Allah ya riga ya kaddara zai abu bilki su a'a mu gani muke mijin Aisha ita Aisha kadai za ta zauna to cewa shi karan kansa bai isa ya goge wannan kaddaran ba so acceptance ke dole ne sai mun yi hakuri mun yi acceptance tun daga farko muna jira wai sai mijin ya mana adalci kwarai da gaske sai ya mana adalci babban adalci shine ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya ɗora masa ciyarwa tufatarwa ya yi kokari ya sauke duk wannan nauyi na kariya na protection na provision of duka dai ma iyali idan ya yi wannan sauran mu'amala fa ya rage gare mu mata na sha faɗi wallahi idan mata suna so a zauna lafiya ko miji yana adalci ko ba adalci billahi azin za a zauna lafiya amma idan ba su so yin adalci ba ana sa yanka fatar jikinsa yake yana raba musu ina mai tabbatar miki ba za su zauna ba so kira da nake a nan shine gare mu mata ba wai na ce ba zan ɗora wa shi miji laifi ba a fahimce ni amma ina so mu dinga retrospecting mu ne uwaye mu ne masu yaya mu ne wanda aka dora mana nauyin tarbiyya a gare mu duk abin da ya je ya dawo ya fi shafo mu mu da ƴaƴanmu babu wacce take son kishiya a cikin mu amma ta ta zumi abin da ba ta so ba za a yi shi ba so we have to accept it na biyu mu yi wa kanmu adalci mu wa ƴaƴanmu adalci sai mun yi accepting cewa wayannan mata da suka auri mazajenmu su ma fa Allah ya ba su matsayin uwaye ga 'ya'yanmu dama 'ya'ya cewa kasi respecting matayen ubansu muna yi wa kanmu illa ne self destruction kenan saboda menene idan baki koya ma yarinya ce ko yaro ya respecting matan ubansa ba ya za a iya ta yi respecting ɗin uwar mijin gida 'ya'yan nan da muka haifa kada ki manta idan suka kai wani lokaci dole za su bar jikinmu walau sun tafi makaranta walau sun tafi aure rayuwa kenan so tun daga nan gida za ki koya musu rayuwa zaman adalci tsakaninsu da matar ubansu dole ne wannan idan suka iya zama da matar ubansu ina mai tabbatar miki zama da uwar miji zama da dangin miji ba zai zame musu matsala ba saboda menene wannan ba da ita ta tsuguna ta haife su ba amma da yake Allah ya bata matsayin uwa kin ga sun bata daraja zai zo musu da sauki idan suka je karrama matar eh, me ake kira uwar miji amma idan ba su karrama matar ubansu ba sun ɗauki faɗan kin kuna masa cewa ai wannan kishiya ce so dole a yaƙe ta ya za a yi ta respecting naka uwar miji ko dangi miji bare ma a ce ita ma miji ya mata kishiya ya za a yi ta respecting kishiya kin ga negativity kenan muke ta transmitting muke ta turawa amma idan mu a matsayin mu na mata muka yi hakuri muka yi accepting wannan polygamy cewa Allah ne ya kaddara su an auro muka yi accepting cewa wannan mata fa Allah ya bata matsayin uwa ga 'ya'yanmu to ina mai tabbatar miki duk muguntarta duk wani tashin hankalinta ina mai tabbatar miki nan ba jima nan ba daɗin zai koma kanta amma idan kika ce ke ne baki yadda ba ya'ya kin nuna su sun zama su ne mai ake kira su ne weapons ɗinki su kike amfani da shi kina ci mata mutunci a'a sannan su kuma ƴaƴanta za su tsaya suna kallo ne ƴaƴanki suna ci mata mutunci dole su ma za su rama kin ga kenan ƴaƴanta su ma sun zama enemy sun ƴaƴanki ƴaƴan ki su ma sun zama enemies ne a ta yanzu kin ga maimako a samu jinin su ne daya idan aka tsaga jikin wancan tsaga jikin wani su ne fa amma a dole kin ne da su enemies ga yamu a nan ban da tsinin fashin ki ba su kuma irin matan uban da zaki samu suna ma 'ya'yan kuma mugunta fa eh akwai wannan wannan dama asalin ta muguwa ce kin fahimce Mm. akwai tsoka da ke jikin dan adam idan ta yi kyau duk gangan jiki ya yi kyau idan kuma ta lalace duk gangan jiki ya lalace da kyau shi yasa a matsayin ki na kowa mai dada duk matar da take miki mugunta ina mai tabbatar miki idan kika maida mata da alheri kuma kika ci da addu'a zai koma kanta kin manta da kalaman hausa ne da suka ce shi sharri dan aike ne duk inda ya je zai dawo mai shi ke kin sani ne na sani masu sauraro sun sani gaya mun matar da ta rinka shuka sharri a gidan miji ta rinka sihirce mata da miji gaya manya ya karshen ta ba ni labarin matar da kuma ta yi hakuri aka musguna mata ta rike da zuciya ɗaya ta mai da alheri ba ni labarin karshen ta yanta ba su ne manya ba a yanta duba su ne masu albarka ba so a kullum mu ringa koyi da wanda suka yi hakuri kokarin kullum mu dinga koyi ga koyi ga wanda suke zama ta ba su cuta ba su cutarwa ina mai gaya miki duk ƴaƴan da aka hada su fada tsakanin su a step sister step brother ina mai tabbatar miki babu yadda za a yi su zama matayen kirki babu yadda za a yi su zama mazajin kirki wanda kuka fito uba ma ba kwa shirya za a yi ka kyautata matarka To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Bari kuma mu taɓo batun kiwon lafiya inda a Najeriya aka samu ɓullar wata cuta a jihar Niger da ake kira anthrax cutar da ke yaduwa da sauri da kuma katsa hanzarin bil'adama. A hirarta da murya Amurka, likita Hawa Abdullahi da ke aiki da cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya ta yi ƙarin haske kan cutar da kuma matakan kariya. Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar. ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin biladama. Cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzaɓi, zafin jiki, ciwon ƙirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki. To likita mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita? Eh bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi. Duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su. To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke ɗauka a jikin ɗan adam kafin ta bayyana? Eh to bayyanan cutar anthrax a jikin bil'adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. wani ko zai rike shi sati daya sati biyu alamomin ba su bayyana ba yana yawon shi lafiyan shi lam saboda garkuwan jikin shi na da karfi kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin dan adam eh, shi wannan cutar yana da illoli gaskiya saboda na farko tukunnan yana yaki da garkuwar jiki ne so da ya shige ka dama sai ya ji ya yaki garkuwar jikin ka ta inda zai fara saka maka Katsala. to da kuma an ce mutum ya fara samun kasala masala ya fara tsamuwa kenan daga kasala nan zaka fara jin mura zaka fara jin kaikayi a makogoranka zaka fara fitar da kurareji da kurarejin nan da kanka da kanka zaka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma To likita wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kaurace mawa na farko shine datti. da farko mu kula da irin naman da muke ci sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu mu yawaita wanke hannuwanmu kullum mu daina zama a gida mai datti kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu don wani zaka ga ga bola ga murhu ga abinci ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan a hau kan abincin nan a zauna a ce. ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko kai uwa ba ka yi ba kai uba ba ka yi ba ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi to gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutan ya kamata mu kula da tsafta wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya ba guduwa ya kamata ka yi ka je kemis ka sayi kwayoyi ka fara sha ba kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba ga yadda kake ji kuma kai baka saba jin su ba a wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha kuma da ka yi wa'annan abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha in sha Allahu ba ma shi anthrax ɗin ba kowane irin cuta ne in ba na ƙaran kwana ba ne Allah zai sa a dace. To madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu ta mako wata matashiya ce da duniya ta nemi kaita ta baro, amma ta yi wa kanta kiyamar leni ta shiga faɗakar da matasa 'yan uwanta. kadan kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Sunana aisha tumumun gote. wadda aka yi sani da ayi inda rabbana. Ni dai yadda magaramci, aihuhuwar da magaram kuma na girma a da magaram. duk mun girma a da magaran mun tashi a da magaran to rayuwa dai wadda na fuskanta ta kalubale dai a yanzu na farko dai rashin uwaye tun ina yarinya uwata ta rasu na da shekara tara uwata ta rasu ina da yar shekara goma sha uku kakata da take yan ta rasu banda haka sai kannun uwata maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kanka ba yake ta kan shi yake suka barin dai na yi dai rayuwa wadda ban shi daɗinta ba kuma daga baya ubangiji allah ya dubi maraici na shi tausayi na da roƙon allah da al'umma da yan uwa Allah Ubangiji ya taɓo ni kuma ni ma shine kuma na yi kiriyan association lutte contre la kamar rayuwar da nai nake so waɗanda suke ciki su masu bari kenan kungiya ce kika kirkiro na yaƙi da kamar taɓarɓarewar tarbiyya na matasa mm. to ban gimtsi fashin ki ma malama ashatu ki dan gutsuro mana kaɗan daga irin rayuwa ta kalubale da kika irin kalubalen rayuwa da kika fuskanta gaskiya na fuskanci rayuwa kalubale wadda babu daɗi wani abun ba sai an haɗe shi ba alhamdulillah alhamdulillah dai saboda wani abin yana tada maka wani abu na yi irin irin wannan gidan yari da ba a so ka yi rikici a kai ka gidan yari na ƙuruciya na yi wajen banda haka an yawo yawon bale-bale yawon menene dai alhamdulillah kuma daga baya ubangiji allah ya taɓo da yan uwa aka dawo daidai kamar a cikin irin ya wuce ya wuce na fale da kika wanne ne wanda biki a taba mantawa da shi ba na shaye-shaye mm, kin shaye-shaye na yi shaye-shaye ta kaka kika shiga shaye-shaye mene ne ya kai ki ga shaye-shaye wasu kawaye ne suka kai ki a wasu samari ne suka kai ki masu manyan riguna ne mm. saboda wani abun ba mu san shi ba sai ta kan masu manyan riguna su suka koya mana wasu abin wanda bai cancanta ba asali ma in tsinci kaina a shaye-shaye mai babban riga ne saboda ne ban san ba yaya ɗanɗanon giya take ban san ba yaya ɗanɗanon kayan maye da yake amma ta dalilin wannan mai babban riga shi na sha to gaskiya lokacin ba a ce ba samari dai saboda muna yara ne mu sai a zuwa ɗauke mu rudin mota a kai mu wannan kula ba a saya mana wannan lemu a saya mana mu dai mu san ba kan digin rayuwa gaskiya a lokacin nan kuma da uban da abin yarinta kuma da ubangiji Allah ya sa aka tabo muka dawo kuma yanzu gaskiya alhamdulillah to kamar kin kai kamar shekara nawa kina wannan ah, rayuwa ta kamar shaye-shaye da yawo da yawo can fale gaskiya tun dai lokacin da kakata ta zan babu mm. ina da shekara goma sha uku to wajen shekara goma sha shida sha bakwai dai na ruwa ashirin mm. to ubangiji allah tun dai kahin ma a ruwa ashirin allah ya fara tabo ni mm. saboda ina karatu ina agent de santé de base ke deuxième année ah, makarantar malaman jinya eh malaman jinya to ina tsakai to kuma sai wa kadara ta afkon mun na samu na fasa karatun kawai kuma na dawo nake kirkire-kirkire kirkiro wannan umbari kirkiro wannan umbari har sai da ta kai ga Allah ya sa na kirkiro wannan kungiya to kafin a je ga nan kamar a lokacin nan to a gidan wa kike lokacin na a gidan mu miki mm. gidan mu ne na kanmu da ni da kannun uwata mm. babu eh, da yan uwana ba abin hasali ma karhin in irisa ta gayyarewa in irisa lalacewa su ne ba ci ga kashi ga hwada alhamdulillah dai ni dai hwada ai ba laifi bane a shetu hada ba laifi ba ne to kashin na mutum baka san cin shi ba amma kan ya huta ya shi ya dawo ka ba shi kashi kamar irin biyar ana biyar eh ana biyar da kawaye a maka wada wannan duk ba laifi ba ne ba mm. to sai a zo a ringa forsan ka ni dai a gaskiya in shiga rayuwar da bata yi ba bata ban ji daɗin ta ba kannan uwata ne mm. saboda su suka nuna dauɗa duniya tahi suka nuna kuɗi suke so ba ni ba aka ba su kuɗi kuma aka rarraba to kuma lokacin da kike yawon fale fale tare kuke da yan fale kuna wannan tare muke da su yan fale mm. tare muke lokacin da ana fale ba yanzu eh, ba eh lokacin da ana fale tare mm. muke da yan fale mm. ana rayuwa dai wadda dai ta nan dai sai a hankali kwa kuma ana hada kuma hallo a da a shirya yau in an je gidan su wannan kawa aka kwan gobe a je gidan su wannan kawa a kwan mm. haka nan ne ake rayuwa mm. saboda ni ne sa ni in na zo gidan mu in an arihi bane da intin babuga mm. sai dai in koma kasar rumwa ta mai shayi gidan kawaye ma an ka a arihe ai baka bubbugawa sai dai in koma rumwa ta mai shayi in kwanta kasan banti da safe in sun tashi sun huta sai in shiga cikin gida wani biyu kuma a masallaci ma akwai makaranta ta kakan mana a masallacin shi ne ke kwana a haka da haka dai ha Allah ubangiji ya samu yau haka ne mm. amma ni ba rayuwa ta bace ba mm. bismi to kuma yaya ne aka yi kika dawo kan hanya yau da gobe zama da mutumin kirki aka ce kai ma kana zama mutumin mm. kirki yau da gobe yana zuwa ana gaya mani tun ban na ɗauka kala take da nake ɗauka al'umma mm. da 'yan unguwa da 'yan uwa da dai masoya dai annabi sallallahu alaihi wasallam mm. su dai ne suke gaya mani. Mm. me dan wasu ni dai za ka ina ga dan uwa na a yanzu haka hirar da muke da ku in ga dan uwa na daga can kwana zan saboda tsoron shi nake ya zama to mini kamar yawa. ya shige ni sarai ta yadda ba zan taɓa mance wannan rayuwa ba kuma a yanzu da suka gaba sarki sai allah suke so su mai ni ce mata to yanzu sai ki mana zancen wannan kungiya da kika kirkiro ta yaya ne kika kirkiro wannan kungiya ta ki ta yaki da kamar taɓarɓarewar tarbiyya to na farko je wannan kungiya ka in kirkire ta sai da na tsaya na yi lissahi na gani lissahin miye na kamar irin rayuwar da na yi ma da na yi rayuwar wannan ni allah ya cire ni to ta ne su za a yi a cire su yanda wa'annan suka kama mini na huta haka ni ma zan kama ma wasu su huta manyan tsinin fashin ki ba kamar a wani lokaci da aka yi wani babban taro a nan ma'aikatar magajin gari mhm. na ga kamar a lokacin su ma suna tahiya da ke yaya ne kika shigo nan ma'aikatar magajin gari ake tahiya da ke To abin da ya sa na shigo wannan guri ake tayya da ni na harko dai magajin gari da ya hau bai san ni ba ban san shi ba dalilin ina da kungiya na shi ni muka zamna na ce ina son ganin shi haka ba ni dama na ganin shi lokacin nan muka zamna dai biran shi ma lokacin nan yana kaska ya hau sama mm. muka zamna dai na kwatanta mishi ce to in yi hakuri. in sake dawowa nan da kwana kaza na dawo da na dawo muka zamana na ce to ni ga kungiyar da gare ni ga irin gudunmuwar da nake so in bada a da magaram sai ake damawa da ni sai ce to ba damuwa sai allah kama ake ta yi dai ana damawa da ni mm. in wani reunion ko wani activity ya tashi duka ina in wasu shagulgula na yawa duka dai ina sani mm. kuma ina yi daidai gwalgwado alhamdulillah mm. ina yi to a haka ne kika a haka nan ne na samu muke yi muke yi kowa aka tashi yana presentan kanshi haka kowa yana presentan yana gabatar da kanshi eh yana gabatar da kanshi kai wannan kai menene aikin ka ni ni ne kaza ni ne kaza ni kuma da na tashi da na presentan kaina a nan gurin sai wasu ke min dariya sai ne kika ce hal ake dariya daga gabatar da kai ta ne sunana aishatu mamgote dita ai inda rabbana ina da ong jen anti de lankans jar ceton matasa mm. to gani suka yi mace ta kirkiri kungiya ta delankans to yaya ita ma kenan ita ma mm. shi ne yasa wasu suke dariya mm. shi kuma nihin mutum a shi ba a san ba yaya nihin shi yake kenan dole dole wani abin wani abin dole dole sai an sa ido an gani za a fahimci yaya kai ka kunsa ku to a nan gurin dai mutane suka wasu su mun su ce gaskiya kungiya ta ta yi wasu su ce a kai shasharatu ne kowa dai yana hudin albarkacin bakin shi har Allah ubangiji ya kamu kuma wannan lokacin da komi ya zo karshe wajen Allah kin har hada takardun ki komi da komi na babu abin da na rasa abin da ake fafutuka ya huto shi ma alhamdulillah gashi nan ya huto a abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu nazarci ma'aikatan da aka ba mata shidan da za a rantsar gobe a matsayin ministoci a Najeriya. Za mu kuma ɗora a hiranmu da kallabi Aisha tumamman domin jin burinta na rayuwa. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hauwa Umar a birnin tarayya Abuja da Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. sai kuma abokiyar aiki Hawa Sharif a nan birnin Washington da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a su duka alheri ke muku fata alheri. Madalla, to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safiyan gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin martala faru kusan yana da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da julie ladis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya